Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar ta suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau ma 31 ga watan Agusta na shekarar 2020 za mu kammala maudu'inmu na makon da ya gabata akan dubawoyin juna tsakanin ma'aurata. To a wannan makon ko me maza ke cewa? To haka yake Hafiz. Jama'a kamar yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da ƙarin bayani. Yau wakilin sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki maza a zauren tattaunawar mu domin yin ta bakin su akan wannan batu na duba waya. Wato yau dai za mu sha bayanai da tsare-tsare. Amina me yasa kika ce haka? Ai namiji musamman ma idan ka kure shi ba irin tatsuniyar da ba zai baka ba. To ki bari mu kai ga tattaunawar kafin ki yanke hukunci. To naji. Jama'a muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku daga Facebook sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. yanzu bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce shin menene ra'ayinku akan dubayar juna tsakanin ma'aurata kuna ganin yin hakan zai karfafa yarda ko kuma zai tarwatsa al'amura ga kuma yadda kuka amsa mana masu saurare amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shamsuddin Abubakar inda ya ce bai kamata ba ai waya sirri ce kuma ba komai bane ake bayyana wa miji ko mata ba. Sai amsar Abubakar Aliyu Maliya ya ce salam ni a gani na idan mata ta ɗauki wayar mijinta ko miji ya ɗauki wayar matarsa to ba matsala bane idan har kowanne daga cikinsu yana da gaskiya to ban ga dalilin da matsala za ta biyo baya ba. To ita kuma Nazifa Aliyu cewa ta yi, a daina dubawa musamman maza saboda mafi yawansu ba su da gaskiya san mata ya yi musu yawa Allah ya shirye mu gaba ɗaya. Sai amsar babu mato mai yaduwa ya ce yau da gobe idan har kun yadda da junanku ba sai kun tsaya kuna binciken wayoyin juna ba amma idan kaga ana binciken wayoyin juna to fa akwai zargi a ciki. To sai kuma amsar Bilyamin Jambo Walijo daga jihar Kaduna inda shi kuma ya ce, uhm, To ma'aurata masu leƙe-leƙen wayoyin juna, muddin aka samu ɗaya na ɓoyewa ɗayan waya, bai son a taɓa to wallahi bai da gaskiya. Sai amsar Usaini ɗan Dangwata Karaso daga jihar Yobe ya ce, Gaskiya ni ina mamakin ɓoye juna wayoyin hannu da ma'aurata suke wa junansu, saboda yin hakan zai jawo zarge-zarge a junansu. don ni har mata ta Aisha mamaki take yi idan zan shiga ban ɗaki sai na ce ga waya ta ta rike min. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga activist Usman Ali Kudamagu tare da Musa Usman Balarafa daga jihar Yobin Najeriya inda suka ce Assalam yau da gobe. A namu ra'ayin gaskiya wannan batu na duba wayar juna tsakanin ma'aurata babban kuskure ne. Ganin yadda wannan zamanin ya zo da abubuwa daban-daban na sada zumunci tsakanin mutane. Domin ba zai yiwu ba ɗaya daga cikin ma'auratan ya ga irin wannan alaƙa tsakanin wani ko wata daga cikinsu kuma zargi bai shigo ba. Sai amsar Ado Salati goma ga annabar Jau ya ce yau da gobe. Ni dai ko na ɗauki wayar mata na bana binciken abubuwan mu'amalar su domin na yadda da su matuka. Sai kuma amsar Ibn abdullah Bojudi inda ya ce Assalam shirin yau da gobe binciken waya tsakanin ma'aurata ba abin da zai haifar sai zargi. Sai amsar Shehu da Murjau ya ce miji zai iya hana matarsa dubuwarsa kuma a zauna lafiya amma ita kam idan tana hana shi to akwai matsala. To ita kuma Jamilan Ado Salati goma ga annabi Rijau cewa ta yi. Duk ma'auratan da ke duba wayar juna da nufin gano waɗanda aka yi mu'amala da su to soyayyarsu na da rauni matuka. Sai amsar Umma Abdullahi ta ce, "Mm, Allah ya kyauta." To Abubakar Muhammad kuma ya ce, "Miji ne ke da haƙƙin bincikar matarsa." Sai amsar Bintu Muhammad Ma'aji ta ce, "Ba matsala ba ne duba wayar juna tsakanin ma'aurata, idan ɗaya na yin abin rashin gaskiya sai ka bar shi da Allah, Allah shi ne mai gaskiya Allah ya sa mafi karfin zuciyar mu amin. To sai kuma amsar abubakar a wazirin kwanta Allah sa na faɗi sunan daidai inda ya ce hakan ba daidai ba ne matsala ce wacce za ta iya rusa tsakanin ma'aurata ba tare da sun san abin da ya kashe musu aure ba. Sai Shamsuddina Abubakar ya ce bai kamata ba, ai waya sirri ce kuma ba komai ne ake bayyana wa miji ko mata ba. Shi kuma Suleiman Umar cewa ya yi idan matar mutum ta duba wayar mijinta ba laifi, haka shi ma in ya duba ba laifi, kowa ya zama nagari sai a huta. Sai amsar Rabi Muhammad Kudan ya ce, gaskiya ni dai a gani na banga wani abin damuwa ba, da miji ya ɗauki wayar matarsa ko kuma mata ta ɗauki wayar mijinta. To sai kuma amsar mu ta ƙarshe a yau daga wurin baban mamman bande da magaram inda ya ce salam yau da gobe fatan alkhairi gare ku masu gabatarwa gaskiya ni wajen wannan ba ni da matsala suna binciken wayata ina binciken nasu ku tashi lafiya. To masu saurare mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. jama'a yanzu bari mu je ga zauren muhawarar mu karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa a Kaduna Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da magidanta maza inda za mu tattauna da su akan matsalar ɗaukan waya. Wato ɗaukan waya kamar yadda muka yi tattauna da mata makon da ya wuce akan illolin da ɗaukar wayan miji ko mata ke janyowa wato akan matsalolin ɗaukar waya na miji ko mata wanda yake kawo hatsaniya tashin hankali wani kuce har garabuwar aure tsakanin ma'auratan to ya muna son mu ji ra'ayin mazan ne wai shin ku wa'annan magidanta ko akwai wani abin da kuke boyewa ne a cikin wayan da yake da muhimmancin da ba kwa son matar da take iya tuka muku tuwo ta muku miya ba tare da kun gani ba ku zauna ku lashe ba ku yi tunani ko zargin za ta cutar da ku ba amma wayar nan ta hannu tunda ta shigo ta zama matsala a bangaren auratayya malamai um, sunayen ku ah, assalamu alaikum sunana bashir musa kasim assalamu alaikum sunana bello abdullahi to me za ku ce a kama da wannan magana na daukan waya ko kuma kin yarda da maza suke na cewa mata su ta dauki wayarsa ta duba to magana gaskiya akan wannan al'amari na magana daukan waya a ce mace baka yadda ta ɗauki wayarka ba akwai matsala matsala eh akwai matsala sosai saboda tsakanin ku kenan babu yadda hmm. in dai har babu yadda to akwai matsala kuwa to wannan mana anya da kake cika min bakin nan anya ba wayoyin ka biyu wani ɗaya kake bari a gida ta duba ɗayan kuma ka ɓoye dukkan wayoyi na suna gida ina barin su don mafi akasari wasu sa'i ma saboda sauri in fito na kan manta wayata a gida in na wayan manta wayata a gida za ta ko in kira waya in ce mata na manta wayata a gida da Allah ba yaro ya kamu eh. gan wani bincike ne ma ta riga ta gama a lokacin haka ne yawwa to hmm. kwa. kuwa to ai kila wayar ka da ki maganan gaskiya zama nake so in ce mishi ba kullum take ba yadda za a yi ka canza wannan security pass akwai kini hmm. mata na ta san komai na wayana wato saboda zamani yadda eh, saboda wayoyin su biyu ne ɗayan ka bata ta duba ɗayan kuma ka saka wayoyin tana ganin su dukkan su tana ganin gaskiya mata na ni ba za ta ga waya tana ganin wasu ah. wani alat ne ma eh. na kuɗi eh. tana gani ni dai ba zan ni dai ba zan yarda ta dauki wayata ba a malam ban gane ba ba za ta dauki wayarka ba a ya za ta dauki wayata tana da wayarta ina da tawa eh aka ne amma ai misali kana son ta duba wani abu ko hotuna ko kuma a ah, bari in ga miji na ke ciki to ai ka ce ta yi laifi hotunan wayanta shine wayanta eh. hotunan wayana na wayana ne oh. ya kamata ta banni da sirrin waya na saboda idan ta leka ta leko wani abu mm. rikici zamu yi a'a malam kamar me wai ni rikicin nan ne nake so sani wai shin menene kuke boyewa a cikin wayannan da har zai kawo rikici yanzu misali mm. kai miji namijin mijin mace hudu ne eh. mata da kishi idan har ta ga lambar wata mai sunan mace ba za ta yi la'akari da cewa ko 'yar wurin aikinku ba ne ko 'yar wurin eh, da kuke sana'a eh, ne ka sauke wasan ka ta can can yawwa ba za ta yi la'akari da haka ba kila ma kawai da ta daga wayan ta kama zaginta to kin ga ko ai ba zai yiwu ba eh. in mace ce mai gidanka ba ta ga suna ta zage ta ai bai tsari ba kuma da wannan ai bai tsari ba amma an ce ai kuna da wani dabara da kuke yi sunan matan ba kwa mai da shi mace sai ku sa kamar misali sai a ce mi ka mai shago amma kuma fa mace ce <laughs> to akwai waɗanda ba su da gaskiya suna mm. neman neman matan banza su ba sa so matansu su gane cewa suna tare da wasu mata amma a ni ai iri ina faɗa ne akan iri na ai kana ba wakiltar maza ne da yawa kenan mm. akwai abin da suke aikata shi sa ba sa so a gani wasu mazan akwai mm. abin da suke aikatawa gaskiya mara kyau mm. shi yasa ba su yadda matansu su ga wayansu amma ni ba na aikata abu mara kyau kuma ni ban yadda matata ta ga wayata. Eh, a bakka da abinka. A banni da abuna ita ma ta riƙe nata. to amma kana kana iya bude na ta wayan ka duba ai matata ce ba galgashi na take ba ai kai ma mijinta ne ce nake akwai yadda da aminci ne tsakani abin da zaka mada kuma ni ta mata maka ai magana farko kenan na ce tsakani kenan babu yadda in har zan aje wayata a gida to ina ga kowa na da raɗin da zai iya ɗauka. Ba rashin yadda ba ne abin da zai je ya dawo ake gudu. Ai abin da zai je ya dawo ɗin an an yi tunani yanzu misali ka manta ta ka a gida ka mm, fita mm. za ta iya kiran ka a waya ka ce ma ka manta waya ka mm. ko kuma wani alat a turo maka shi kana son kuɗin kana iya ce mata da Allah ki duba min waya nan na manta ta an turo min da kuɗi kaza wannan zamanin kuɗin haka amma dai kai kayi kokari to to amina jama nawa kenan au kai kuɗin ma ba za ta da ah. jama nawa to me ya hada ta da kuɗi na illa in yo ce fa ne in kawo mata da abinci in kawo mata komai gida ta ci mm. ya za a yi ta ga Allah dina me Allah dina yi kila ta gale leshi a can ta ga a tamfa a can ita kuma bata san kudin nan kila ba na ba ne mace ai tana da hankali dole sai ta maka lissafi a wannan ko da yake matan kala kala ne abin da nake so mazan ma kala eh, amma dai batun mata ta ta san abin da ke ajiye a account dina bata taso ba ina mamaki ina mamakin wasu wai suke joining account wai mata da miji wai sun hada account kai baka yarda ba ai na ba zai to mutumin ma da ya hana a ga wayarsa a ni ba zai yiwu ba waya ta in ma za ki gani to ina tsaye ne in baki ki duba ki bani eh. kana in mayar aljihu in fice amma ban yarda wai ki in bar ko wayar na bari a gida ba ta buduwa saboda irin password a ba za ta budu ba to amma me kake gani me kake gani yake kawo ga namiji har yar bayan an ga tun da ya san akwai abin da yake aikata ne mara kyau kila shi yasa yake ta boye boye to bayan an gani cikin burin kunya kuma sai ka ga dauki mataki mai zafi akan ita matar tasa mm, ko kuma ya biye mata idan tana dan burinta me ko ya lalashe ta yi da ya san bai da gaskiya shi ma sai ta burin nashi ya kunata wani zubin matan suna burin sai su zake ne kana lallashin su a'a za ka lallashe ta kaɗan ba ta haƙuri amma sai ta zaƙi har kai ma ka tanzura an mata laifi kuma a kara maka da duka <laughs> ni je a ciki yanzu irin wannan abin ya faru hmm. muna sallah Eh, wani sallah kenan? Sallah a masallaci. Hmm. Ana sallah lokacin ba ba wannan lockdown. Eh. Wani bawan Allah ana ta kiran shi a waya. Tana ta ringin, tana ta ringin. Shi na ɗaya bai kashe wayan nan ba kuma shi bai bai fita ba waje ko ya yanke sallah duk bai ba sai da aka gama sallah sai wani mutum ya ce wallahi mu ji tsoron Allah mm. duk rashin yadda da iyalan shi ke kawo mana wannan kwarai da gaske don ka fito daga gida nan zuwa magida ga masallaci ga mm. gida sallah minti goma sha biyar ba za ka iya manta ba za ka ajiye waya ka baka taho haka sai ka taho da ita haka duk alamar rashin yadda ne na kar ka manta akwai mata masu zafin kishi tana ɗaga wayar ka ta ji muryar mace maimakon ta tsaya ta saurari me za a ce a zagi za ta fara. suna saurari. kamar wasu na ce wasu wallahi suna wata tana ɗagawa ta ji muryar mace ko ta ga sunan mace to da faɗa za a fara. to ai irin wannan in ka san ka haka ta kira ma mm. to za ka gaya mata to in kin ji an kira ni ga na ban hana ɗaukan mun waya. Ni wannan sharaɗin ma na sa shi a gida. Ban hana ɗaukan mun waya na za ta ringin ta fashi karki ɗauka. <laughs> Ah, ah, ah, in wayana ko ina ɗaki ne nake mm. sallah. Mm. wayana aka bugu tana ringe mm. sai kin mun sigina na gane namiji ne ya kira ko mace sai in gaya miki suna kawai zaki faɗan min miki haka ki ɗauka amma in ba haka ba in bana gida wayana in za ta yi ringin ta fashi eh, kar ki ɗauka ban yadda ki ɗauka ba. Za tashin hankali. Eh, saboda wasu matan ba su da yadda. yanzu ah, misali ai malam kai ka kawo maganar rashin ya nan ya za a yi a ce zan muna auratayya da kai lafiya lau kayan ka na sani lafiya lau kai dukiyar ta kama wani lokaci ne kake ba ajiya ajiye shi ma lafiya lau eh. in yi maka abinci baka san yadda na na hadawa ban sa na sa shinkafa bera ban sa ba amma na ba kuma kayan da ka zauna ka ci a ce wannan wayan da bata da shigowa kasar nan ba ta haɗa mu faɗa. ka ce wai ba zan dauka ba eh, sannan ka ce ko ba zan zargi ba ka san dan adam ita waya tana da wani abu eh, waya eh. baturan ma da ya waya ya yi ta dan kai kai kadai ne bai yi ta dan kai da matarka ba sai su da yawa wannan taka wannan ta matarka to ai malam ka ce wani abu cewa kai amma in mata ka ne sai zaka iya duba nata saboda dole ne ai mata saboda tana kalkashi na ba ai da kai da ita ne ga kaman jin ya ne eh duk ɗaya ne amma kalkashi na kike ni ne a sama mhm. so ni ya kamata in sa doka a bi ni ya kamata in cire doka a bi saboda haka ni in na ce ba za a ga watawa ba ba za a gani ba mhm. in na ce in ga taki dole ki ba gani kuma ni zan karba ne ba don ina zargin ki ba a akila ma wani abu zan tura kawai to an ji yanzu in kai ne aka yi maka wannan dauka dauka sai aka dauka din aka ɗaya aka dan bijire aka ce bare dai in gare ni ke ciki wani irin mataki zaka dauka ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bar mu kowa a zauren namu domin jin amsar tambayar da binta ta yi a zauren. Yanzu in kai ne aka yi maka wannan ɗauka ɗauka sai aka ɗauka ɗin aka ɗaya aka ɗan bijire aka ce bari dai in gare ni ke ciki wani irin mataki za ka ɗauka. To matakin da zan ɗauka dai wayata ni ba za ta buɗu ba. a misali. Sai dole ni ne zan buɗe ta. an gani. da an fake ka an ga password din misali kila password ka sa masu dan nambobi to ma ina ina da idan an riga an yi kuma idan an ga wani abin da ba a san a ga ba ka san a gani wani mataki zaka dauka a zan yi kokarin tun da muka fara haka daga farko hmm. in ina da rashin gaskiya a wayan to in na fita zan samu wani wuri da zan boye abubuwan da bana so a gani in rufe sai in baki ta gani amma in ba haka kai na kai mai sassaukar ra'ayi ne kuma san a zauna lafiya da mata ne a misali sai aka samu eh, wannan aka san na cewa eh din ka yadda ma a duba to amma bisa kuskure kila an je download an yi maka wani barna an sa abin da zai iya baka kunya ko kuma sai ka yi ina kafin ka yi bayani wa uwar gida mm. to wani irin mataki zaka dauka bayan ta riga ta gani kila kuma ta harzuka zuciyarta ta ɓaci kishi ya tashi ya za a ka lallashi to gaskiya in dai irin wannan ne ya faru ni ban tunanin ma mata na za ta fatsala saboda yadda da ke tsakanin ku da fahimta yadda don ko wani abu aka gani irin wannan za ta ce mun ya aka wannan abu ya faru haka mm. to nan zan ce mata gashi gashi ko kuma bai ke da ni ba ne ba to kun ji kaji ko mana ashe abin da yake kawo matan sai eh, ke kenan in kin har yarda da ni ba za ki zargin wannan ba kuma kin zarga a cikin zuciya ke to shikenan Allah ya ga zuciyata mm. shine magana za ka yi bayani na kusan mata bayani zan mata bayani kai kana da assurance na cewa mace ta yarda da kai ah. ai bari in gama wani abu daya in har kamar in har muna tare da ke ina kwance ina bacci eh. ko me za ki yi kwarai eh. ga tsaye kenan kuma kamar yadda baiwa Allah na da ce irin ku ne ake yankawa shi gashi yanzu suna ta yanka maza suna soka musu wuka ai ba ka sani da suna eh, mata in dai har kana zaune tsakani da Allah sai Allah ya kare ka kai bacci a gidanka in za ka yi bacci a gidanka yi da ido ɗaya ne ah. ɗaya a kulle ɗaya a buɗe malam duk wanda aka wada ta'addancin na shi ma akwai ta'addancin da yake ta yi kuma kafin eh, mata da baya sai da maza suka yi miliyoyin mata sosai kuwa shi wannan ta'addancin tabbas ai sun dade suna kashe mata to amma sai dai in na kama ki da wani shi ne zai iya kashe ki amma in ba kama ki da abin da ya faru da sai haka ko ba mutum bace yawa to amma ko me ya faru ai mijinki mijinki sai ki yi hakuri ku yi magana ku na ku yi magana mace da raunin da bai kamata a ce miji ya kashe ta ko ya la'anta ta amma ba abin da mazan ba sa yi musu so wannan mu dawo dai kan topic din mu dan naga alamun in za mu dale ka da mata miji miji za ka musu to yanzu dai ka ce kai dai in dai har hakan ya faru mutakar hmm. ka ba da hakuri ka ga ne zai kai ma za a ah, hausa za mu hausa ma ne mm. gaba daya dan wani zubin sai an hausa man gaba daya sai a sako sai a daidaita mace ba za a lallashe ta ba ah, mace ba ba in lallashi bace in ka lallashe ta to ka gama yawo akwai ta inda za ka lallashe ta amma irin ta wurin waya ka ce za ka lallashe ta ba za ta taba fahimtar ka ba a dama ba ta wurin waya ba ai yanzu kamar misali da ta kawo misali ta ce kamar kai ne yanzu aka duba a ga waya ka san kai dai an gani din kuma ka ga kenan kai kai rashin gaskiyan nan mm. a mutumin da ya sai dai kai irin borin kunyan nan kai bata rai kai irin burgagin nan to ai ka borin kunyan eh. sai ita ta zaki to me ya rage sai a ƙara hakuri to wani hakuri zan yi bayan ta zaki malam ai zai ko a matsayin ku na magidanta ba ku gani akwai su bangarori wato site site da ya kamata a ce magidanci dai ya yi ma kansa fada ya wato ya hana kansa duba su saboda kasancewarsa mai iyali yana da 'ya'ya yana da mata ya kamata a ce shi mai kima ne ko da ba idan kowa ba shi kankin kanshi ma dinga jin kunyan aikata wa'insu abubuwa ba ka gani abin da yake kawo mazan su hana a gani ke a wayan kenan saboda matukar baka shiga irin wa'annan shafukan wanda yake ilan shafi na batsa ko shafi na neman mata misali ba na tunanin dan kawai kana neman mace kana neman zaka kara aure kawai mata ka za ta zama tana ta haukace a wallahi suna yi wallahi suna haukace aikin shi shi daban ne ba da irin wannan haukan da zaka dinga boye mata waya ba in dai irin wannan shafukan ne ban ga abin da zai zan boye miki ba shi ba wani ɓoyo da zan yi amma kamar wata ta kira ni a waya eh. ban yadda ki ɗauka ba to har yanzu dai ba yadda kenan kin kunna mm. to misali mm. akwai wani aboki na mm. yana da mata ya ajiye wayan shi ta ɗauka har ya manta ya fita bata ba shi wayar ba da ta gama duba-dubanta a cikin wayan ya dawo sai bala'i suka dinga ya dinga lallashinta ta ya dinga lallashinta ta har shi ma ya harzuka ya hauta da duka ya bubbuge ta ya kuma kora ta gidansu bayan ya kora ta gidansu tana zuwa aka ce me yasa ta duba wayan shi aka fara mata fada a wata iyayenta ma basu goyi bayan basu goyi bayan ta duba wayan shi ba to bayan nan shi aka dawo ana ba hakuri ana lallashin shi akan lalle karfa ya aikata wani abu da za a yi da na sani yayi hakuri duk abin da aka yi ya wuce wato ne yanzu laifin dole aka laifinta ne me yasa ta duba ai kar ki duba ka fahimce eh, kar ki duba wayar mijinki sai in shi ya baki izini amma ke wayar ki ke da komai nashi ne dole ne ya dau wayar ki ya duba hmm. dole ne ya dauki wayar ki ya duba to amma ke ki bi sannu saboda ke ne mai kishi mm. da kin ga hoton wata ko kin ga sunan wata mace mm, bala'i ya tashi kenan ko ya shiga wani website yana dan kalle-kallen shi kuma ke kike kosin mm. Yes, ki sa shi ya je wannan web din. Ya je yana kalle-kallen banza. Saboda ke ce zaki controlling ɗin shi baki ba. dole ne ya hau wani website ya yi ta kallo ko hankalin shi ya fara. Ka sani ko bai kawo kayan gyara tsire ne akwai wadda za ta ce ma ka zo da tsire ko ka zo da kaza ba sanya ka dawo ba eh. kasuwanci kake ka je ka gama zama kila ma ko abincin rana baka ci ba eh. ka dawo maimakon gida ka samu sauki sai a bata ma rai ya ba zan faffalla miki mari ba to yanzu misali kamar yadda ka kawo wannan misali mhm. kamar yadda ka kawo nan bayanin abin da ya faru da abokinka eh. to yanzu akwai wanda irin wannan abin ya faru ya kama hanya zai tafiya hmm. sai ya bar wayar shi ya manta da wayar shi eh. kuma ka san waya wani abu ce wadda ko ya kaɗan ji sai ka ji wani iri ko sallah kake ka taɓa za ka ji ba ka ji ta ba eh. Allah Allah kake a gama sallah nan to kana cikin tukin mota sai irin wannan abin ya faru hmm. kawai sai ya yi misin ɗin control ah. sai mota ta kwace da mota ta kwace kuma ya bar waya tashi a gida kuma ya ce mata shi ko ne ne ko wayar za ta fashe kamar yadda ka faɗa hmm. ka sake a ɗaga mai waya to wannan kuma ita kuma waya an bar waya tana ta ringin tana ta ringin tana ba san nan ba eh. saboda shi dai ya faɗa numbers ya ce ga numbers shi numbers kuma kuma ya faɗa a mota eh ya faɗa a mota ah, an zo kawo mai agaji eh. sai faɗa ga number waya a kira kaza kira iyali ana kira number waya sai kira number waya shi mata ta ga wamban waya ana ta kira ana ta kira ita ne ta san mijinta ya tafiya kuma ga ka shaidin da ya mata to ai ni ba zan ba ni ba zan ba da lamba ta ba sai ni in ba da ta ba kuma lamba ya rike kadai Allah ya kama shi an kuma wannan lamba ya rike kuma ba nan baka shi kadai ya ta ban matarka a ce baka haddace ba mutane da da yawa ma so da yawa ma ga su nan nan ai akwai alaman kila ba wani kula akwai da ba to in kai ko ai kawai kama bai da ni to in kai ka ina baka wani labarin nan na yadda akwai wannan amma wannan bawan Allah hmm. da aka kai shi asibiti hmm. kwana biyu mata ta ta ayan uwa ba sun ji shiru mutum da ya kira su ya ce gaji nan zai to eh. ba a gan shi ba eh. ah, sai aka kira matar to wani fa bamu gan shi ba shuru sai ta ai ya manta da wayar shi ga wayar shi nan eh to ba a san inda yake ba ka gane ko hmm. to dole aka zo aka zo ana ta tracing ana ta tracing ana ta tracing hanyar zaria aka ce ai ya azzan kaza ga asibitin da aka shi ya aka shi hmm. wato da ya dawo samu sauki hmm. sai ya kira wata ya ce to daga yau ni na kawo doka to na karya ta ta dau wayar a yau ko to ai ga abin da ya gani eh shi ai wani abun bari in jama wani jinya in ba mataka ba wanda zai iya haka ne ka gane ko wata jinya in ba mataka ba ba wanda zai iya ma ita haka ne na yadda da wannan to dole ne ya kira da waya yace to daga yau in aka kira waya ta kowaye na baki izinin ki ɗauka. To in ta ba ga abun ɓoyo ba da zaka ce. Dai ba za ta yi fushi ba ta ji muryar mace ai da sauki. Malam duk abu a bar wannan. Misali ku da kanku ma wa'annan abubuwan da kuke shiga wato wa'annan shafukan da kuke shiga wa'anda bai kamata ba kun san bai kamata ba eh. har ka Allah tsakanin ku da Allah inda za ba kun san cewa shari'a ba da mai daɗi za a yi kwashi ba to wai ba fa tunanin wata rana din shi lantarkin naku ya dauke a zo a dauko waya a ce ga na mara gayi ne a bude a ga shashancin da ake ta yi eh to wasu suna bari wasu suna bari a fili wasu kuma ba su bari za su boye Eh, ai amma dai wayar ka ce wani kuma a bude to bari ki ji wani kuma zai kalla ne da ya kalla a can ya gama ya na ya bar shi hmm. amma in ba yara ba yara ne za su dauko har su ajiye a wayar su. watan dai akwai ɓarnar da kuke aikata maza to mata dai kuna jin abin da yake faruwa kowa taimakan ta kiyamun laili mazan nan dai sun riga sun dage kan cewa su ne kar a taba musu waya dan kalilan ne suke da fahimtar cewa eh da kai da kaya duk mallakan wuya ne mm. a saboda haka a kiyaye din nan a zauna lafiya wanda kuma suke yin abin da suka sani na barna ne Allah ya shiryar da su kuma ya su gane su kuma san cewa abu ne mara kyau Allah ya ba mu zaman lafiya ga baki da malamai na gode To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya ni gabatar da shirin wato Muhammad Hafiz Baballe. Da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa Daniel Brown. Da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.